فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري بكنا ريجا زاكي شكين غرين كانوا أولا يمتشينا العربة يو شاء أكو قوة المحرم hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439 wanda kuma yake daidai da hudu ga watan goma miladiya ta 2017 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin alwabilus sayyib min alkalimat tayyib ko alwabilus sayyib wa rafi'ul wallafar babban malamin nan al-imam muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullah wannan shine darasinmu na 63 a cikin wani littafi wanda muna uh, cikin bayanin da ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yake mana na fa'idoji na ambatan Allah subhanahu wata'ala wani yana kan fa'ida ta 73 daga cikin fa'idojin da ake samu ƙarƙashin ambatan Allah subhanahu wata'ala ita ce tsari da bawa yake samu daga shaidanu musamman shaidanu na aljanu yayin da ya kasance mai yawan ambatan Allah Allah subhanahu wata'ala yakan yi masa katanga tsakaninsa da shaidanu to yana kawo dalilai da suke tabbatar da haka mun tsaya inda yake cewa wa qadra wal hafizu abu musa fi kitabihi من حديث أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا وضع العبد جنبه على فراشه فقال بسم الله وقرأ فاتحة الكتاب أمن من شر الجن والإنس ومن شر كل شيء أبو موسى المديني الحافظ أبو موسى المديني ya rawaito a cikin littafinsa a targhib daga hadisin abi imran al-jauni shi kuma daga anas dan malik radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idza wada al ala firashihi duk lokacin da bawa ya dora kuibinsa akan shimfidarsa faqala yace bismillah wa qara'a wa qara'a fatihatal kitab sannan ya karanta fatiha amina min sharrin jinni wal insi zai samu aminci wato daga sharrin aljanu da mutane wato zai samu tsaro daga sharrin aljanu da mutane wa min sharri kulli shay'in daga sharrin kowane irin abu a wani hadisi kamar da ya ce abu musa al-madini ya fitar da shi hakanan al-bazzar ya fitar da shi da addailami a cikin musnadul firdaus amma hadisin yana da rauni hadisi ne mai rauni a cikin salsalarsa akwai wanda ake kira gassan ibn ubaid da shi ne alhaisami a cikin majma'ul zawa'id ya da hadisin a maimakonsa akwai hadisin gaba shine hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace wa fi sahih al-bukhari an muhammad ibn sirin ya zo a cikin sahih al-bukhari daga muhammad ibn sirin an abi hurairah daga abu hurairah radiyallahu anhu yace ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان biha annabi sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم يا نداني انطري زكر في الدكيتة fa'atani atin sai wani ya zo min faja'ala ya haso min at-ta'am ya rika dumbuzar wannan abinci fa akhadtuhu sai na kama shi fa sai ya ce da'ani fa inni la a'udu ka kyare ni ba zan saki komowa ba fa karal al ya ambaci hadisin za mu karanta shi da tsawonsa. sa wa qala fa qala lahu fi thalitha akaro na uku bayan ya sake dawowa ya sake dawowa a karo na uku da ya kama shi sai ya ce da shi shi wannan da aka kama u'allimuka kalimatin yanfa u'allimuka kalimatin yanfa'aka Allah bihinna in koya maka wasu kalmomi wato wasu addu'o'i da Allah zai amfane ka da su a awaita ila firashika to idan ka tafi kwanciya akan abin kwanciyarka faqra ayatul kursi to ka karanta ayatul kursi min awwaliha ila akhiriha daga farkon har zuwa karshe fa innahu lan yazala alayka min Allah hafizun idan kai haka wato mai tsaro mai tsare ka daga Allah ba zai gushe ba wato wani mai tsaro daga Allah ba zai gushe ba yana tsaranka wala yaqrubuka shaytanun hatta tusbih kuma shaidan ba zai iya matsowa kusa da kai ba har garin Allah ya waye fa khalla sabilahu sai abu huraira ya kyale shi ya tafi fa asbaha da gari ya waye fa akhbara annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo ya ga wa annabi sallallahu alaihi wasallama bi qawlihi ya wato ba shi labarin maganar da wancan wancan da ya kama yana masa sata ya faɗa masa fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqaka wa huwa kadhub ya gaya maka gaskiya amma mai yawan karya ne wani hadisi kamar yadda ya ce maka hadisin abu huraira ne ya taƙaita shi saboda yana so ya ambaci mahallu shahid ne a ciki hadisi ne dogo imamul bukhari ya kashi da tsawonsa a cikin kitabun zaka daga muhammad ibn sirin daga abu huraira abu huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta ni in tsare wato in kula da zakkar fuddakai da ake karba fa'ata ni atin faja'ala yahfu min at'am sai wani yazo wato cikin dare sai rika kwasar wannan abinci fa tuhu sai na kama shi akwai ruwayar abul mutalakkil abul mutawakkil naji a cikin sunan an-nasa'i yake cewa a nan yana cewa sai na kama shi a can yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi tsaron dabino ba'am din anan shine dabino dabino na zakka yace fa wajada athara ka ka'annahu qad ukhrida min amma da yazo da safe sai ya ga alamar an dumbuza ga alamar hannu nan da aka sa aka dumbizi aka dumbuji wannan wannan dabino arwayar ibn durais a cikin littafin sa fadailul qur'an daga shi abu mutawakkil naji sai yake ci daga abu huraira yake ce abu huraira ce fa iza tamru qad ukhiza minhu mil'u kaffin da safin na tashi sai na ga wannan dabino ga guri ga alama nan gurbi nan inda aka dumbizi wato cikin tafin hannu a wata ruwayar ta shi abul mutawakkil a cikin ruwayar shi abul mutawakkil a wajen nasa'i abu huraira da farko sai da ya kai kuka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato da ya ga alamar wannan dabino yana raguwa sai ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya koka masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi to in kana so ka kama wanda yake maka wannan satar sai in ka laɓe sai ka rika cewa subhana man sakharaka li muhammadin subhana man sakharaka li muhammad wato tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya hore ka wato ya kaskantar da kai ga muhammad annabi sallallahu alaihi wasallama abu huraira ya ce sai na je ina faɗar wannan subhana man sakharaka li muhammad sai kawai na gan shi a gabana yana faɗar haka sai ya gan shi a gabansa ya ce sai na damke shi to shi ne da ya damke shi sai yake cewa wallahi na arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wallahi sai na kai ka gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam domin wani dukiyar shi ya bani amanar ta da wakilta ne in kula da ita kuma ga shi kai kana zuwa kana sata to sai ya ce da shi in ne muhtaji ai ina da bukata ne wa alayya iyalun wa li haja ga iyali sun min yawa ga bukata ta min yawa bukata mai tsanani a ruwayar abul mutawakkil yake cewa da na kama shi sai yake cewa da ni yana kwasa ne wato sabu yake cewa da ni yana kwasa ne saboda yana bawa wasu gidaje na fakirai waɗanda suke da bukata cikin aljanu abu huraira ya fahimci aljanni tunda baya ganin sa amma shi da yanzu ya yi addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi yayi ya gan shi baro baro har ya kama shi yace to da ya ga ya mun wannan magiyar cewa da Allah ga bukata ce ta tsananta ga shi yana da iyali ba shi da abin da zai ba su ba shi ba su da abin da za su ci shi yasa yazo ya ke kwasar abincin zakka abu huraira yake sai na kyale shi ya tafi da gari ya waye sai na zo na samu da na zo sai ya ce da ni ya ba huraira ma fa'ala asiruka kalbariha tun kafin abu huraira ya faɗi abin da ya faru sai annabi ya tambaye shi ya kuka yi da wato fursunan ka jiya wanda ka kama shi sai ya ce ya rasulullahi shaka hajatan shadidatan wa iyalan farahimtuhu ya koka mun yana da bukata mai tsanani ga yawan iyali sai na tausaya masa fa khallaitu sabila wani kyale shi tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu huraira amma innahu qad kazabaka wa sayud to lalle ƙarya ya gaya maka kuma zai sake dawowa abu huraira ce to daga nan sai na gane cewa to zai dawo tunda annabi ya ce zai dawo to lalle zai dawo saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu sayauj yace farasattuhu sai na shiga yi masa dako to sai na dara dara masa tarko fa a sai gashi ya zo ya hasud min at'am yana dumbuzar abinci fa a akhadtuhu ce sai na cacime shi na kama shi fa qultu nace la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wallahi sai na kai ka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sake marire cewa ce da'ani fa inni muhtajun wa alayya iyali da Allah ka kyale ni ina da bukata kuma akwai nauyin iyali da yawa a kaina la a'udu wannan karan ba zan sake dawowa ba farahimtu yace sai na tausaya masa Abu raira yana da tausayi ne sai tausaya ma wannan barawo fa khallaitu sabila na shi tafiyar tafiyarsa fa asbahtu da gari ya waye na je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam majalisin sa sai manzo Allah ya ce ya Abu Huraira ma fa'ala asiruka me ya faru da wanda ka kama jiya sai ya rasu rasulullah shaka ilayya hajatan shadidatan wa iyalan farahibtuhu ya ya Allah ai ya koka min yana da iyali da yawa ga bukata mai tsanani sai na tausaya masa don ka na kyale shi annabi ya sake ce masa ama innahu qad kadhabaka wa sayauta ce lalle ƙarya ya gaya maka kuma sai ya sake komowa ce to jin haka tuhu salisa sai na sake dakon wato na laɓe masa faja'a yahtu min at-ta'am ya sake dawowa yana kamfatar dabino Abu raira ya sake tafkarsa ya sake ce masa sai na kai ka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadi akhiru thalath marrat kaga wannan shine karo na uku kana annaka taz'amu annaka taz'umu annaka la ta'ud kana ta faɗa min cewa ba za ka dawo ba gashi kuma kana dawowa sun ba ta'ud sannan sai ka sake dawowa da haka wannan karan kam sai na kai ka gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da'ani u'allimka kalimatin yanfa'aka Allah biha sai ce ka kyale ni zan sanar da kai wasu kalmomin da Allah zai amfane ka da su Abu Hurairah ce ma huwa kun sai da sahabbai ke da kwaɗayin alkhairi jin wannan sai Abu Hurairah ya kullum sai ce menene a lokacin bai san shi ba bane shi dai ya san dai wani cikin mutanen ɓoye ne suke wannan arangama kuma in ba irin su abu huraira ba waye zai fahimci cewa aljanni ke kai wanda mutum wanda aljan mugu na san kuma mai zai zo da shi gobe ai ba zai kwana a gidan ba da iyalansa gaba ɗaya zai kwashi ka fahimci cewa da shaidan har yana zuwa gurin zai ai ba ka sake ma a yadda ajiye da bino gidanka ba eh, ke wanda abu da yake jawo kwankwamai to abu huraira ya ce to sai ya sake shi ya ce to menene za ka faɗa mu sai ce idan awaita ila firashika idan ka tafi kwanciya a kan shimfiɗarka faƙara ayatul kursi ka karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illahu huwa al-hayyul qayyum shi ɗaya haddace ta ce ka karanta ayatul kursi hatta takhtima al-aya har sai ka kai karshen ta fa innaka lan yazala alayka min Allah hafiz ba za ka bushe ba da mai tsaranka daga Allah yana tsaranka har gari ya waye wala ya tsaraban naka shaitanun hatta ta kuma shaitan ba zai sake ya kusance ka ba ya matsa kusa da kai ba har gari ya waye a ruwayar abul mutawakkilin naji ke cewa inda kulli sabahin wa masa ka karanta wannan kullun safe da yamma shaitan ba zai iya matsowa kusa da kai ba fa khallaitu sabilahu yace to da ya faɗa mu haka sai ya kyale shi fa asbahtu da gari ya waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma fa'ala asiruka al-bari hajjar dare kuka yi da wannan da kake da ka kama sai Abu Huraira yace ya Rasulullah za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allah biha yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allah biha ya riya cewa zai koya mu wasu kalmomi da Allah zai amfanar da shi da su don haka sai na kyale su sai na kyale shi annabi yace waɗanne kalmomi ya koya maka ya ce ya faɗa min cewa idan na zai zan kwanta a kan shimfiɗa ta to in karanta ayatul kursi daga farko har ƙarshe Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa qala li kuma yace da ni idan na karanta wannan lan yazala alayka min Allah hafiz mai tsaranka daga Allah ba zai gushe ba yana tsaranka wala yaqrabuka ash-shaytan wala yaqrabuka shaytan kuma wani shaytani ba zai iya matsuwa kusa da kai ba hatta tusbih haggari ya waye abu huraira ce wa Kano ahrasa shay'in shai'in khairi sahabbai sun kasance masu tsananin kwaɗayin alkhairi da zarar suka ji an ce ga wani abu da za su karu da shi to ba su haƙuri sai sun saurari wannan abu faƙalar النبي صلى الله sai annabi ya ce da shi amma innaka amma innahu qad sadaqaka shi wannan karan da ya gaya maka gaskiya wa huwa kazub amma makaryaci ne wato yayi ya faɗa maka gaskiya amma fa shine shi mutum ne mai yawan ƙarya ta'lamu man tukhatib منذ ثلاث ليال ya aba huraira annabi ce ka san ku da wa kuke magana wato tun tsawon kwanaki dare raki uku abu huraira ce a'a sai ce za ka shaidan ne da kansa kuke wannan fafata da shi to wannan shine hadisin da eh, ibn al-qayyim ya ambato na abu huraira wanda a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa karanta ayatul kursi idan mutum ya zo kwanciya tana masa Allah yana sanya mai gadin sa har gari har garin Allah ya waye dan ba zai iya matsuwa kusa da shi ba wallan ya cuce shi irin wannan ta faru a ga mu'azib jabal to banda abu huraira akwai ruwaya sahihiya a cikin eh, al-mu'jam al-kabir na tabarani wanda ta yi kama da wannan da ta faru da ga abu huraira ita kuma tabarani shi ya fitar da ita a cikin al-mu'jam al-kabir daga abdullahi bin buraida daga babansa buraida yake cewa balagani anna mu'az ibn jabal a ash shaitana ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na samu labarin cewa a mu'az ibn jabal ya kama shedan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fa ataitu sai na ji in same shi da in tabbatar da wannan labari yace fa qultu sai ce balagani annaka a shaytan ala ahli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na samu labarin cewa ka taba damke shedan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala na'am yace eh na taba yi bamma ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tamru sadaqa annabi ya taba bani ajiyar dabinan sadaka wato abinan zakka faja'altu fi ghurfatin li sai na aje shi wannan dabino a cikin wani daki na fa kuntu ajidu fi kulli yawmin naqsan nuqsanan sai zan na kula cewa kullun dabinan ne yana raguwa da haka sai na je na kuka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce da ni huwa amalu shaitan farsudhu wannan aikin shaitan ne yi dakonta farasattuhu ya yace sai wani dare sai ne dakonsa wato ya koye ya labe masa falan ma zahaba hawiyyun min al ya yace da dare ya tsara tsaka aqbala ala surati al-fil sai gashi ya zo a kamannin giwa sai gashi ga wata giwa ta shigo gida sai na ta shigo yace falamman taha ila al-bab kala min khalalil babi ala ghairi suratihi yana zuwa kofa tunda kofa giwar ba ta shige ba sai sai rikida sai ya rikida ya saki kama sai ya shigo ta dan wata kofa da ke jikin jikin kofar kofar kofar gida saboda shedanu na rikida yadda suka ga dama su rikida su zama dabba su rike zama mutum su rike zama iska saboda ka kaga iska bayan da ba za ta iya shiga ba mai su zama iska duk kankanta kofa za ta iya shigowa saboda ka sai ya rikida ya canza kamanninsa sai ya shigo ya ce da ya shigo ya ce fadana min tamri faja'ala yaltaqimuhu yana matsowa kusa da dabinan sai ya rika loma ya rika hadiya fashadattu alayya siyabi mu'az ce sai na naɗe wato rigata na tattara rigata fata wasattuhu sai na takume shi irin ka sa hannunka ka takumo ta baya eh, kaji maza eh, da ya takume shi ya ce faƙultu sai na ce أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا عدو الله هي كلمة شهادة يا مكين الله وثبت إلى تمر الصدقة فأخذته دبين فكأني ذاك كاوها فرمكي هكا كان قاشوة وكانوا أحق به منك متعني سنفيك شنشنتر وانا دبينه la arfa annaka ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa yazdahuk tace to sai na kai ka gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya kunyata ka a ruwayar wannan tabarani da abubakar ruyani a cikin musnad ɗinsa shi ma ruwaito hadisin arwayar ruwayarsa ya ce da shi ma an halaka baiti ta tamr da ya shigo da kai gidana har kama cin dabino a wannan ruwaya kuma sai ya ce da shi ka shigo kana cinye dabinan sadaka zan kai ka gaban annabi sallallahu ya kunyata ka sai ya ce ana shaikhun kabirun faqirun zu'iyan ce ni tsoho ne tuko sannan kuma talaka sannan ina da iyali fa hada ni Allah ya udiye min alkawarin ba zai saki komowa ba fa gadawtu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala li ma fa'ala asiruk na je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da safe da sassafe annabi ya tambaye ni ya kai da mutumin da ka kama qultu ahadani ah, Allah ya'ud ce ai ya mun alkawarin ba zai sake komowa ba qala innahu a'id annabi ce sai ya komo farsudhu ka sake dakon sa farasatuhu al-lailata thaniya ce sai sake dakon sa karo na biyu dare na biyu fasana'a mithla zalika wa sana'tu mithla zalika ya sake maimaita abin da ya sake maimaita masa abin da nayi wa ahadani Allah ya ude ya kuma daukan min alkawarin ba zai sake komowa ba fa khallaitu sabilahu na kyale kyale shi sannan sai kuma na yi sammako wurin annabi sallallahu alaihi wasallam li ukhbirahu dan in gaya masa abin da ya faru fa idza munadi munadi munadihi yunadi sai ga mai shelarsa yana kira aina mu'az ina mu'az kafin ya karasa ya gawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ji ana kiransa ina mu'az annabi ya aiko a kira shi kala ya mu'az ma fa'ala asiruka da yaje yace annabi yace da shi mu'az ya kuka yi da mutumin da ka kama shi jiya fa akhbartuhu sai na bashi labari sai yace innahu a'idun farsidhu innahu a'idun farsidhu zai sake dawowa ka sake yi masa dako yace sai na sake a karo na uku ya sake yin abin da ya a wancan a karan baya nima na sake maimaita masa abin da na yi na ce ya adu wallah ce na ce da shi ya adu a hatta ni marratai sau biyu kana mun alkawari wa hadhihi ga shi wannan shine karo na uku la arfa annaka ila rasulullahi sallallahu fa yazdahuk sai na kai ka gaban annabi salasalam ya kunyata ka fa to a wannan karan sai fito ce inni shaytanun zo iyali ni shaydan ne kuma ina da iyali wa ma ataituka illa min nasibin nasibin gari ne a cikin syria a sham wannan abin yana faruwa a madina lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga inda yake zuwa duk kullun daga can nasibi ne zuwa cikin kasar sham to daga can yake yake yake yake shigowa kawa ce daga yamai yake zuwa nan Kano kaga da ne ba kadan bace eh, eh. yace walau asabtu shay'an dunahu ma a taituka ka yi mun uzuri daga inda nake zuwa da nisa daga nasibin nake zuwa sai da a ce na samu wani abu kafin ƙara sunan ba zan bazan zo inda kake ba wato dai hanya inda ya zo bai samu inda zai samu sata ba sai da ya zo gidan mu'azim bin jabal da gaske yake ƙarya ki Allahu alam shedan da zaka gaskata shi ne yace wala qad kunna fi madinatikum hadhihi hatta bu'ita sahibukum ce da anan madina muke wato ya san garin madina ce da anan muka har sai da har sai da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam falamma nazalat alaihi ne ayatan anfaratana minha lokacin da wasu ayoyi biyu suka sauko sai suka kore mu daga madina da anan muke wato anan da suke tsaya cikin su da wasu ayoyi guda biyu suka sauko sai suka gudu yake cewa fawa ƙa'ana nasibi nasibin don haka muka je can muka zauna a wannan gari nasibin la ƙura'ani fi baitin illa lam yalish fihi shaytan ayoyin biyu gidan da ake karanta su shaytan bai shiga salatan tsawon kwana uku inda za a karanta su to kwana uku zai bai zo gidan ba fa in khallaita sabili allamtuka huma idan har ka ga kyale ni to zan koya maka in ka alkawarin zaka kyale ni to za ka kai ni gaban manzo sallallahu alaihi wasallam to zan koya maka waɗannan ayoyi qultu na'am mu'adh ibn jabal yace eh zan kyale ka qala ayatul kursi yace ayatul kursi wa akhir suratul baqara min qawlihi amana ar-rasul bima unzila wato ayatul kursi da kuma karshen suratul baqara duka dai suratul baqara din ce ila akhiri har zuwa ƙarshe waɗannan gurare guda biyu sun kira aya biyu ita ba aya biyu ba ce amma dai ya kira su aya biyu yana nufin gurare guda biyu yace da ya faɗa min haka fa khallaitu sabilahu sai na kyale shi tafi sun ba gadautu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ukhbirahu sai na yi sammako zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da in gaya masa abin da ya faru fa iza munadihi yunadi ina karasawa kafin in isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga me shelar sai yana shela ina ina mu'az aina mu'az ibn jabal falamma dakhaltu alaihi ina shiga ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ma fa'ala asiruka me kuka yi da mutumin ka da ka kama jiya fa qultu ahadani an la ya'uda fa akhbartuhu bima qala ya mu alkawi ba zai saki komawa ba kuma ga abin da ya ga mun ga abin da ya ga mun wato ya ga masa abin da suka yi faƙara ne rasulun sallallahu sai annabi sallallahu alaihi ya ce wa mu'az sadakal khabisu wannan shidanin wato mummunan shaɗan ya yi gaskiya wa huwa kazub alhalin shi mai yawan ƙarya ne قال معاذ بن جبل يتي فكنت أقرأهما عليه بعد ذلك فلا fala فيه نقصانا tunda ga lokacin da na karanta wannan waɗannan ayoyi a wanda dabinan nan nake yake ban kuma kara ƙara ganin ya ragu ba yake nuna cewa shaidan bai matso kusa da abin nan ba kaga ashe waɗannan gurare amanar rasulu da ayatul kursi suna daga cikin abinda idan mutum yana karantawa to zai samu tsari daga shaidan wanda kuma wannan dukan suna cikin ambatan Allah subhanahu wata'ala banda wannan akwai wasu ruwayoyi akwai ruwayar ubay ibn ka'ab a cikin sunan kubra na nasa'i akwai ruwayar abu ayyub al-ansari akwai ruwayar zaid ibn sabit dukkan sun zo da wani abu mai kama da wannan amma wacce tafi kama da kissar abu hurairah ita ce kissar mu'ad ibn jabal a kissar ubay ibn ka'ab ta zo a cikin sunan kubra na nasa'i yake cewa ubay ibn ka'ab yana cewa yana da wani fili da yake zuba wato a cikin gidansa wannan fili da yake zuba da binu wa kana ubayyata ahaduhu fa wajadahu yanqus ubay yana kula da wannan dabino sai ga yana raguwa bambancin sa nan ba a ce dabinon da annabi sallallahu alaihi wasallam da ajiya bane dan sai nasa nashi ne yake shanya shi a gurin kada ya lalace to amma kuma sai yake kula cewa dabino yana raguwa fa harasahu sai gadinsa ya ga barawan da yake zuwa satar fa'iza huwa bi dabbatin tushbihul gulam al-muhtalim sai ya ga wata dabba tana kama da yaran da ya balaga wato saurayi haka haka ya ga wani abu dabba dabba haka mai kama da saurayi yace ce ƙalafa sallamat farar da salam dan na shigo assalamu alaikum sai bai da sallama sai mai da sallama faƙultu ubai ibn ka'ab ya ce sai na ce man anta a jinnun am insu waye kai aljani ko mutum sai ce jinnun aljani ne ƙala falawin ne ya to mai ko hannunka in aljani eh aljanin fa fanawala ne ya dausa mai komin hannunsa fa idza yadu kalbin wa sha'ru kalb sai daga kawai hannun kare wato kabar kafar kare da kuma gashin kare قال سيج هكذا خلق الجن وانا هلتر سي الجن هلتر الجن kala laqad alimatil jin sai shi wannan yake cewa aljani sun san cewa a cikin ba wanda ya kai ni karfi wato ma fihim ashaddu minni a cikin su ba wanda ya kai ni wato kakkarfa ne ana bi da shi cikin aljanu kala hu bai ma hamalaka ala masana tun haka ne me kai ka ka rika fata tunda kana da karfi ka je ka rebu na halaliyar kamana sai ya ce balagana annaka rajulun tuhibbu sadaka ai mun samu labarin cewa kai mutum ne kana son bayar da sadaka fa ahbabna an nusiba min ta'amika sai mu ma muka zo mu kwashi rabon mu cikin abincinka tunda kana son sadaka to kuma tunda za mu zo mu bilayi ne to bilayi da ne saboda haka sai muka zo muka ga ya kamata kawai an yi bacci mu mu zo mu kwashi namu tunda dai bayarwa kake yi ah, ubai ya ce faman da zai yi na minkum kun haka ne bai za mu tsare kanmu daga gare ku da za ku rika zuwa irin haka sai ba yadda za mu yi kuma to me za mu rika faɗa don mu samu kariya قال هذه الآية آية الكرسي ليتك كرنت da sassafe sai غدا أبي أبي تسسى فزيت فقولا النبي صلى الله sai ya gaya masa مساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الخبيث ce wannan ne ya faɗi gaskiya za mu ga a ciki kowane sahabi abin ya faru bai daukan maganar kawai zai ci gaba da aiki da ita sai bayan ya samu tabbaci daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda haka shine ya kamata kowane musulmi ya zama ya zama do abinda zai yi mafarki ko wani ya gaya masa ba tare da wata hujja ba to ya fara lalubar hujja akai a da can za su je kan gurin annabi kai tsaye to amma a yanzu sai dai mutum ya koma ga littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya samu a cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai aiki da shi don abinda aka faɗa masa in yayi daidai da abinda yazo cikin waɗannan wato tsotsuwa guda biyu madogara guda biyu shi kina sai ya rike abinda duk ya saba sai ya watsar da shi shi yasa ba a aiki da mafarki kai mafarki ka ce kaza ko mala'ika ko wani salihi ko ma annabi ya ce da kai yi kaza matukar dai abinda zai faɗa maka ya saba da abinda ya zo a cikin alkur'ani da sunna to ba za ka yi aiki da wannan ba kuma ba ya tabbata cewa ba annabin ka gani ba ba annabi ba zai maka umarni da abin da ya saba wa koyarwar da ya bar al'ummarsa a kai ba ya ce ya bar al'ummarsa a kan hanyar da suke fara kal daranta kamar rana yake kuma ya ce ya bar muku abubuwa guda biyu waɗanda idan kuka rike su za ku ɓace ba har abada daga ya bar abin da al'umma da shi za ta yi aiki kuma Allah ya saukar da faɗarsa al yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku kaga ashe babu sauran sabon abu da zai zo kuma ya zan addini ne in aka samu wani addini sabo ya zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama addini to wannan aya ta zan ba gaskiya ba kenan da kuma Allah ya fi kowa fadar gaskiya babu wani abin da ba gaskiya ba cikin fadar Allah saboda haka kowannen su sai ya je da sassafe ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tabbatar da wannan abu da ya faɗa a kwatankwacin wannan kamar da muka ce akwai akwai abu ayyub ansari abu ayyub ansari shi ne wanda annabi sallallahu ya sauka gidansa farkon sanda yawo hijira ne mai masaukin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma al tirmidhi a cikin jami'u tirmidhi haka na at-tabarani a cikin al kabir sun ruwaito daga abdurrahman ibn abi daga abu ayyub ansari abu ayyub al-ansari yake cewa kanat li sahwatun fiha tamrun na kasance ina da wadan daki inda nake ajiye dabino fa kanat taji'u al-ghulu wata shaidaniya tana zuwa al shaidaniya ce da mu muka ce fatalwa dan ce ya ga fatalwa shaydan ya gani ba a ce ai fatalwa ce to laraba suna cewa ghul mutum ya so tafiya inda bai nemi tsarin aljanu ba daga irin wannan fatalwa to za ta wato batar da shi a hanya in yi tafiya kawai za ta sa ya kasa gane hanyar da yake bi in a sahara ne shi ke ne bace halaka da shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la safara wala ghul wala ghul wato babu magana cewa wannan aljana ko fatalwa za ta iya bar da mutum don abin da ya faru kaddara ce ta ubangiji to wannan fatalwa sai ta rika zuwa fata akufu minhu sai ta rika kwasar dabinin abu ayyub al-ansari kala fasha ka zalika ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai kai kukansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga fa abin da yake faruwa ya aje dabinin sa amma yana raguwa kala fazhab yace fa idza ra'aita fa qul bismillah ajibi rasulullah sallallahu alaihi wasallam in da ka gan wannan fatalwa to ka faɗi wannan ce bismillah ajibi rasulullah to da sunan Allah an sa kiran manzan Allah ya je kuwa yana ganin haka sai ya faɗa fa a kaza nan da nan sai kama ta fa halafat wannan fatalwa ta yi rantsuwa Allah ta'uda ba za ta sake dawowa ba fa arsala ya sake ta فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل اسيرك shi ما yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuka yi da mutumanka da ka kama jiya kala halafat Allah ta'uda ce ta rantsi ba za ta sake dawowa ba kala kazabat wa hiya mu'awidatu lil kadhib ƙarya take ta saba ƙarya kuma za ta dawo kala fa akhadha marratan ukhra shi ma haka ya sake kama ta karo na uku sai rantsuwa ba za ta sake dawowa ba ya sake ta ta zo zai annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ya kuka yi ya gaya masa abin da suka yi annabi ya ce za su sake dawowa ƙarya take yi ya sake kama ta a karo na uku to nan da ya ce to hawa zan kyale ki ba sai na dangana da ke ga annabi sallallahu alaihi wasallama to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama a ah, qala sai ta ce da shi inni zakiratul laka shay'an zan ga maka wani abu ayatul kursi iqra'aha fi baytika fala yaqrabuka shaytan ka karanta ayatul kursi a gidanka shaytan bai matsuwa kusa da kai wala zairuhu ko waninsa to shi da yazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi ya tambaye shi ya kuka yi sai ya ba shi labarin abinda ta fada sai ce sadaqatu wa hiya kadhub to ta gaya maka gaskiya amma mai yawan karya ce shi dan yana da yawan karya amma wannan karin ya faɗi gaskiya so ana iya samun mutum makaryacin gaske amma wata rana kuma sai ya faɗi gaskiya lokacin da shaidan yake rantsuwa gaban Allah cewa wala tajidu aktsarahum shakirin ba za ka samu yawan yawancin bayanka masu gode maka ba za ka samu yawancin bayanka masu fitulci ne Allah ya gaskata shi ne cewa qalilu min ibadiyash shakur kadan ne kuwa daga bayina masu gaskiya masu godiya akwai hadisin Abu Usaid al-Ansari shi ba da cikin al-Mu'jam al-Kabir na Tabarani Abu Usaid al saidi al ya kasance yana da wata rijiya a madina da ake kira bi'ir guba'a da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tofa yawunsa a ciki ya zan tana da ruwa ruwa mai yawa ta ce ma ake jefa irin tarkace a jefa kazanta a jefa waye amma kuma ruwanta ba canzawa saboda yawan ruwanta lokacin da abu ubaida afuwan lokacin da abu ya girbe dabinansa sai ya zo ya zuba wata wani dabinan a cikin wani daki a gidansa fakana tulgulu tu khalifuhu ila mashrubatihi fata surku tamrahu wa tusiru alai sai zan fatalwa wato shaidaniya tana zuwa sanda baya nan sai ta shiga ɗakinsa. sai ta kwashi wannan dabino ta lalata masa shi wato ta ci ta ci na ci ta lalata sauran fashaka zalika ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya kai kukansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce tilkal gulu fatalwa ce ya aba usayd fastami alaiha fa idza sami'ta iqtihamaha yani wajbataha فقل بسم الله حبسني رسول الله ya ce idan ka je ka tsaya ka kasa kunne idan ka ji motsinta to ka faɗi wannan abin da zan gaya maka bismillah habasa ni rasulullah ka faɗi wannan ya ce faƙalatul gulu yana faɗar haka sai wannan fatalwa ta ce ya aba usaid ifi ne an tukallifa ni azhaba ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya aba aba usaid kai min afuwa ka yafe min kada ka matsa sai na je gaban annabi sallallahu alaihi wasallama wa utika mawfiqan min Allah na zan yi maka alkawari zan daukan maka alkawari tsakanina da Allah Allah ukhalifuka ila baitika ba zan sake zuwa gidanka ba baka nan wala asriqa tamraka ba zan sake maka satar dabino ba fa adullaka ala ayatin min kitabillahi fataqra'uha fataqra'u biha ala baitika zan gaya maka wata aya daga littafin Allah wacce za ka karanta a gidanka Falatu tu khalaf ila ahlika to ko ka nan ba mai a gidanka cikin shaidanu wa taqra'u biha ala ina'ika wala nan kashifa ghita'ak in ka karanta akan wato kwananka na abinci to ba za mu iya bude kwanan ba ثم حكت استها تطرق daga nan sai ta zika so saduwa wanda tana tusa fa atan nabi sallallahu alaihi wasallam fa qassa alaihi alqissa wato ta gaya masa ayatul kursi ta ce ce ayatul kursi daga nan ta tafi kamar da annabi sallallahu alaihi ya faɗi cewa shi dan aka kira sallah yana tafiya ya fita Abuja yana tusa to haka ta fita tana yi sai annabi sallallahu alaihi ya gaya masa sai annabi ce sadaqatu wa hiya kadu ta faɗi gaskiya amma ƙarya take to ne ce riwayar abi usaid al-ansari wanda tana cikin al-mawjam al-kabir kuma ita ma wato ba ta yi kama da ta abu huraira ba irin kamannin da ruwayar mu'ad ta yi duk da dai sun yi kama a wajen cewa sun abin nan shaida yana zuwa musu sata kuma sun kama shi kuma da ƙarshe shaidan na alkawarin zai gaya musu abinda in sun faɗa ba za su ƙara cutuwa ba a ruwa ƙarshe ce ruwa zai rubin sabit ita kuma tana cikin eh, littattafan ibnu abin duniya guda biyu akwai littafinsa a makaidu shaitan akwai hawatiful jinan dukkan suna Ibn abid duniya ne shi kissar zaid ibn sabit yadda take yana cewa ya fita shi gonarsa ne sai ya ji ƙara sai ji wani sauti wani rugugi haka a cikin gonar sai ce menene wane ne nan sai aka ce da shi aljani ne muna fama da fari ne saboda haka muka zo mu ebi abinci a gonarka saboda haka muna san da Allah ku halatta mana iba to kaga wannan aljanin musulmi ne tunda yana neman a halatta masa wato shi zai ibn sabit ya gaya masa cewa to na halatta muku duk sanda kuka je bukata ku zo ku iba sai sauraka muna so ku halatta mana murka iban eh, amfanin gonar ku to shi ne sai zai ibn sabit ya ce na'am ba matsala ya sake fitowa karo na biyu ya sake jin wannan rugumniya ya sake tambaya ya ce masa rajulun min aljinni ya sake dawowa asabatna sana fa aradna an nasiba min thimarikum afatu tutayyibuhu na afatu tutayyibunahu mun samu matsala ce ta fari mun zo mu dan abincin ku. za ku halatta mana mu iba kala na'am yace ebi zaid ibn sabit yace ala tukhbiruni man ladhi yu'izuna minkum ce to ni kuma zaka ga min wani abu ne zai tsare mu daga gare ku kala ayatul kursi yace ayatul kursi to kaga waɗanda duk hadisan sun haɗu akan abu guda ayatul kursi ayatul kursi ayatul kursi tsari ce sosai daga shedan inda duk ake karanta ta to shedan bai da nasiri a gurin a wannan hadisi za mu ga cewa shaidan zai iya san abinda mumini in yi zai amfane shi kuma za ka iya samun abu na hikima ko na gaskiya ko wata nasiha daga mutumin da yake fajiri kai ka amfana da ita shi bai amfana da ita ba za ka iya samun wannan mutum ne gashi yana da wata hikima a tare da shi amma shi bai amfana da ita ba amma kai ka ji ta daga bakinsa ka amfana da ita kuma wani zai iya sanin abin da yake da amfani amma shi bai aiki da shi ba bai masa amfani ba amma gashi yana dauke da shi kamar wanda Allah ya bawa ilimi bai aiki da iliminsa ba kuma kafiri a wani lokaci zai iya faɗar gaskiya kuma zai iya faɗa wa mumini gaskiya kuma zai iya faɗar kalmar da ma watakila za a shiga musuluncin da ita amma tun da ba da gaske ke ba ba zai shiga musuluncin da ita ba kuma makaryaci zai iya yin gaskiya kuma shaidan ɗabi'ar shaidan shine ƙarya ƙarya ita ce asali a gurin shaidan ba gaskiyar ba gaskiyar wato wani bakon abu ne a wajensa shi yasa annabi ce sadaqaka wa huwa ka zo siga ce ta mubalaga don fa'ul mai yawan ƙarya ne amma yanzu ya gaya maka gaskiya wato yake nuna cewa shi dan yawancin al'amuransa ƙarya ne shi yasa da abin mamaki irin masu rukuya masu da'awar cewa wai sun yi rukuya sun fi da shedan wani aljani kuma aljanin nan yana taimakawa yana gaya musu magunguna to wanda yake da ɗabi'ar ya cutar wato ɗabi'arsa ta shaidana tana tare da shi kuma shine zai gaya maka gaskiya har wai ka ce wai kana mu'amala da shi yana gaya maka magunguna suna faɗar haka ne ba don kuma don su samu kwastomomi wasu ma su kansu ƙarya suka yi wato su kansu shaidanun ne ba ba wai shi shaidan din ne ma mun gaya musu hakan ba ƙaryar ta su ci ba don kuma da in ka ji cewa in ka ji cewa suna mu'amala da aljani aljani yana kawo musu ganyayyaki da sayoyi da abin nan sassaƙe to za ka fi yadda da su za a yi turuwa wajen su to shi ne dalilin yin wannan kaga ba komai sa suke faɗar irin wannan ba sai dan su yi wa sana'a su kore kaga mai hankali ya kamata ya fahimta idan har aljanin nan mugu ne kuma ya zo da niyyar mugunta kuma ma har yayi muguntar to yaushe kuma za ka amince masa cewa wai zai rika taimakon ka kuma ka yadda cewa abin da zai baka din eh gaske maganin ne ba cuta bace zai baka zaka duk wanda ya faɗi haka to ya kamata a ma cewa zuwa inda yake duk wanda ya ce shi yana mu'amala aljanu suna taimaka masa to ya kamata ma ka a ƙara ma yadda da shi ka a ƙara karɓa wani abu nashi da sunan magani ya haɗa kai da da miyagu kenan kuma wanda ya nuna cewa shaidan ko aljan ba za a gan shi ba ba za a gan shi ba ne lokacin da yake kamanninsa na asali shine Allah ce innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu da shi da jama'arsa suna ganin ku ta inda ba ku ganin su amma idan ya rikida ya sake kama ya koma kama ta dabba ko ta mutum ko ta wani tsuntsu to zai yi a gan shi sauraka ba a ganin shi ne idan yana a surarsa ta ta aljan ah, kuma wanda ya ila yau hadisi yana nuna mana cewa aljanu suna cin irin abincin da mutane ke ci suna cin dabino suna cin irin na mutane suna cin kuma abin da mutane ba sa ci suna cin abincin mutane sannan suna cin suna cin kasusuwa wanda aka gwagwaye aka cinye nama aka jefar sukan ci suna cin kashin dabbobi daga shi dan adam ba mutane ba sa cin wanda mutum ba hukunci yayi ba abin da zai ci kashin dabba ba to su suna cin wannan kuma suna cin abinci sannan sukan iya bayyana kansu ga mutane amma da sharaɗin kamar yadda muka faɗa su rikida su koma wata dabba ko su koma wani mutum suna iya bayyana kansu a gansu kuma suna magana da irin da eh, wato irin maganganun da muke yi sauraka aljan yana jin yaren jama'ar da yake zaune a tare da su a madina suke zaune cikin larabawa da haka da larabci suka yi magana da abu huraira da larabci suka yi magana da mu'azin da jabal duk larabci suka yi masa ba wai yaren aljanu ba a aljanun da suke tare da munan suna jin hausa in tare da ibo suke suna jin yamuranci in tare da yarba su suna jin yarbanci fulani suna jin fulatanci haka duk inda suke sukan yi yaren wannan gurin ah, sauraka sukan yi mu'amala da ibnu taimiyya yana cewa yana gane rubutun aljanu ana kawo masa tambayoyi da ya gani ya gane cewa wannan aljanu ne suka rubuta masa tambayoyi ba a cikinsu akwai na kirki wa na kunna wa inna minna salihun wa minna duna zalik akwai na kware akwai wanda ba na kware ba saboda ka yadda kuke zaune din nan akwai wasu suna nan su ma tare da ku na kware suna sauraron mu sannan kuma eh, hadisin ya nuna suna sata suna sata suna da dara sau tari za ka zan mutane suna kokawa cewa sun aji abu sun neme su rasa ko an aja wani abinci an ga kawai mutum zai ta fada da matarsa daga na kawo buhu fice ya kawo bai san cewa ba shi kadai ba da shi da makocin <laughs> suke sharin buhu din eh? to wani lokaci ba laifinta ba ne ya kare din ya kare gashi ya kare ba da zai ta kara kanta to amma ta yiwu yadda dai ake zuwa satan wannan abinci na tunda an zai gidan sahabi an yi sata ina ga gidajen mu ai nan ne zai fi saukin shiga itace to saboda haka sautari za ka ji wasu suna kokawa cewa sun yi ajiya su sake guri su sake guri amma sai su ga kuma su ba su ga alamar cewa dan adam ne yake dauke musu ba to in aka samu wani ya aje in kudin sa bai gansu ba sai zargi matarsa karshe ta jirgarta ko auren ba ya mutu akan abin da kuma ba laifinta ba ne eh, wannan kuma ba wai hujja nake bayarwa ba wasu su fake da aljanu su rika sa <laughs> eh, eh. kada wata muguwar kuma ta ji wannan ta fake ta ce hadisin wanda za mu fahimci cewa aljanu sukan ci abincin duk da abincin da ba ambaci Allah a kansa ba ko abincinka ne a gabanka ka ambaci Allah lokacin da ka zo ci ba to tara tare za ku ci amma in ambaci Allah a kai to ba su da rabo sauraka in ka so buhunanka na shinkafa ko na masara to ka karanta musu ayatul kursi a cewa da ya yi yana cikin yunwa da talauci da abin nan wannan ya nuna cewa in ana tsananin yunwa ba abinci to ba a yanke hannun barawo da ce da a ce ya cancanci yankewa to da an yanke masa an kai shi gaban ko da ba zai yanku ba dai za a kai shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bare ma zai yanku inda ya je gaban manzo Allah zai yanku to kasancewar ko kuma abin da ya sata bai kai nisabi ba tana yi wa dan abin da ya dumbuza bai kai nisabin da za a yanke masa hannu shi yasa shi yasa sahabbai din suka rika masa akwa suna kyale su kuma wanda yana nuna cewa yana da kyau karbar uzurin mutumin da aka fahimci gaskiya ya faɗa aka yi laifi sannan kuma ya ba da uzuri kuma aka da gaskiya ya faɗa uzurin da nasu to a karɓi uzurinsa a rufa masa asiri a lokaci ya yi za mu tsaya a nan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah